To jama'a mu da dawowa kuma daga way Radio Ministry. Dan wanka dan wanku shiru na samu ka kawo wannan gaisuwa. To jama'a kafin mu fara magana Allah ko da wazimu ya kamata mu fara da addu'a. Saboda haka na ma addu'a na maka roko na ma Allah roko Allah bude maka zuciya ya bude maka ilimi ya kuma yafe maka zunubanka duka kamar yadda muka yafa mu zunubansu da laifinsu na kuma ma'anar roko ya kuma ji muna taushai da zaman lafiya ya kuma ya fabe mu kowane abin da muka yi bai da cewa Allah ya kuma ya fabe mu da su sai wani si Allah ya bude maka zuciya ya bude muna ilimi saboda mu ji maganansa da lafiya na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen Wato jama'a da mu fara kuma da kuma abinda Allah ke so na uku. abinda Allah ke so na uku. To mun karanta kuma Roman chapter 2 verse 18 ya gaura ma kamar yanda da mu zama da juna. abinda Allah ke so dai ni kowane mutumin kirki ya zama mu zama da lafiya da juna muka ji waransu kuma suna wani abubuwan da bai da cewa ko ya munka munka yi wani abubuwan da dan mu bai da cewa si Allah kuma bai cewa bai so wannan abinda Allah ke so kawai ne da bayan mun zo wurin si da bayan mun gi mun bayar mun bayar da zunubanmu da bayan muka yi tuba da zunubanmu da bayan Allah ya yafa mu da zunubanmu duka abinda ya fi dai ne mu zama da juna mu kuma gaya ma dan mu Abinda da Allah ya yi muna shi ne Allah na so kowa ya yi abin da Allah ke so ni da bayan muka zo wurin dansa muka samu gafir a wurinsa mu kuma mu je gidanmu mu gaya ma mu su kuma zo su kuma yi tuba da zunubansu sai su kuma samu gafira da zunubansu mun ka yi wannan allah na so sosai ka yi wannan Allah zai sa mana albarka da abin da za mu yi duka ko da aikinmu ko da iyayenmu da mataninmu da yaranmu abin da kake da si duka Allah zai sa maka albarka da sun kai wannan abin da Allah ke so ni kowa ya san kamar si ne Allah mai sarki in ka zo ka samu gafira a wurin Allah abinda ya kamata ka yi ni ka zo ka te bayar da gidanka da aiki wurin aikinka ko da kasuwa ko a wurin da yake duka ka so wurin si ka zo wurin nan ka gama mutanen da ke wurin nan kama akwai wani allah sini iko sini mai sarki sini mai dadi sini ka zo wurin si yana da dai iko ya fa maka kowane izini zurubin da kake da sin duka abinda allah ke so kenan abinda Allah ke so kuma ni kai da kanka ka zama tare da juna mutanen da lahiya Allah bai so mu yi kowane basa-basa Allah bai so ko mu yi kowane maganar da bai kamata mu yi ba Allah bai so mu yi mu gama mu ce ma mu kamar ke seje ni ke mutumin banza ne waɗannan duka Allah bai so abinda Allah ke so ni mu zama tare da juna da lafiya shi ne an ke so da baya ka zo ka ga wannan ya da kai da kanka ka zai baya ka nuna man ka nuna ma mutanen da kake da shi ka nuna ma abokaninka ka nuna ma kowane iyayenka ko ummanka ko da babanka ko kowane mutum da ya kusa da kai kai kuma ka je ka gaya masa si shi ne an ke so domin maganan Allah ya gaya mana kaman in kana gan junanka dan wanka kana gan shi in ba ka yi so in ba ka so batunsa si Allah ba ka gan shi yaya ni za ka yi ka so batun Allah da ba ka gan shi dan wanka kana gan shi ba ka so batunsa si Allah ba ka gan shi yaya ni za ka yi ka yi soyayya ka kuma so magana Allah ba ka so ba ka so magana dan wanka saboda haka ka kai ka damu da kowane abu te baya ka yi da ya baya ta batun eh, wurin dan wanka ka gaya masa kaman sini yadda kai ka samu gafira a wurin Allah si kuma ya zo ya samu gafira a wurin Allah in ka yi haka Allah zai ji dadi ne in ka yi haka Allah zai bude maka kowane zuciya Allah zai bude maka kowane anya Allah kuma zai kara maka zaman lafiya a wurin aiki zai kara maka zaman lahiya da iyayenka zai kara maka zaman lahiya da abin da kake duka da kake yi da hannunka duka Allah zai yafe maka ne Allah zai bude maka anya ne Allah kuma zai jara maka bukatan duka Allah zai ji maka toshe in ka yi wannan abu wanda ka yi jina yau ne danwa yau ne batunka yau ne ya zama naka Amma gobe ba namu ba, ba mu san abin da zai faru gobe ba. In kana ji na kar ka jira, ka fara aikin yau, ka fara aikin yau. Gaya ma kowane, kowane mutum da ka sani, gaya masa kama akwai wani Allah, shi ne sarki. Akwai wani Allah, si soyayyansa duk, soyayyansa ya yi da yawa ya kawo ɗansa saboda kowa ya samu lahira. In ka samu kai ka ci kai ka kai ka ka tai ka ga madan wayanka ka ce masa kaman ka samu wani abu ka je mai ka ce musu kaman ka samu wani Allah ka samu wani mutum si yana jin taushe shi ya yafa maka zunubi muka zo wurinsa da bayan haka so sun kuma su zo wurin Allah su ce masa kaman su kuma su riro ko da zunubansa duka su yi tuba da su sai su kuma za su samu gafura ne dan wana kar ka jira kuma te ka fara aiki fara wazi yau saraba aikin yau fara aikin Allah yau sai kuma da ka samu gafara ne Allah zai sama maka zai sa maka albarka da aikin da dukkanin to na wannan roko ne saboda kai kuma kai ka fara ka yi ma Allah roko in kana so ka kai kuma Allah ya fa maka zunubi wata shida ba ka sani ba wata cina ba ka ji batun magana Allah ba wata cina ba ka san kamar Allah ya kawo wani abu Yesu Kristo Allah ya kawo wani mutum shi na Yesu Kristo in ba ka sani ba to ka yi wannan roko da ni ni wa ne yau na ji ka na sani ina da zunubi na sani saboda ni kakawa dansa na sani saboda ni Yesu Kristo ya mutu na sani saboda ni aka binne su ya kuma tashi saboda ka na zo wurinsu yesu kristo na zo wurinka ina rokonka ya fa mini zunubana duka cika zuciya na jara mini bukata ba ni zaman lafiya abinda nake yi duka mini albarka da si saboda gobe man zama naka na wannan roko ne sunan yesu kristo ne amen tun kai wannan addu'a yau Allah ya yafa maka zunubi da bayan Allah ya yafa maka zunubi kai kuma te ka gaya ma danwanka te ka gaya ma immanka te ka gaya ma babanka te ka gawa ma matanka sai kowa kowa da kowa ya zo wurin Allah kowa da kowa ya juya zuciya kowa da kowa ya yi zunuban ya yi tuba da zunubi saboda Allah ya fabe mu duka saboda Allah ya jubu duka mu toshe Amma ba ka je ka gaya ma wani ba, to kai mutumin mungu ne. Allah cire ka da mungu. Allah cire ka da wahala. Allah cire ka da bakin ciki. Allah kuma baka farin ciki. Ya baka farin zuciya. Ya bude maka ilimi saboda ka sensi sai kai kuma ka yi maka gama mutanen duniya kowane Allah ne muka yi da shi. Shi ne Ubangiji. Si duka, si kadai ne. za mu yi sujida da si kana ci na kai ka zama mai dadin kai ne to wannan jima na gama maganan allah nan ga saboda kai kuma ka je ka gaya ma mutanen duniya daga yau kai ka zama na kuma tashi ka yi allah tare da sallah tare da mutanen allah in ka gan wani church ya kusa da kai shika wurin nan shika ka yi sallah tare da mutanen allah duka mu Allah zai za maka zai tara maka bukata ne Allah zai sa maka lafiya da abin da kake da shi abin da yi da hannunka duka Allah zai sa maka albarka da su na wannan muna maka wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen wata cila kana da wani abu da ka tambaye ni ga namba na 0249251594 0249251594 Wateja jamaa, assalamu alaikum.